sunayensa mai tawassuli da su wajen neman biyan bukatunmu hakanan bauta wajen neman kusanci zuwa gare shi ce walamma kana su'alullahi alhidayata ila siratul mustaqim ajalla almatalib wa nailahu ashraf almawanailuhu ashraf almawahib علم الله عباده كيفية سؤاله ce lokacin da roƙon Allah shirya zuwa hanya wacce take miƙaƙƙiya ƙoɗar shi ne mafi girman abin da duk musulmi zai nema kuma samun wannan shirya ɗin shi ne mafi ɗaukakar duk wata baiwa da bawa yake son ya samu to akan haka allama allahu ibadahu kaifiyata su'alihi Allah sai koya wa bayansa yadda za su roƙe shi wa amarahu kuma ya umarce su an yaqdu an yuqaddimu bayna yadayhi hamdahu wa thana'a alayhi wa tamjidahu su gabatar a gabansa godiyarsa da ainihin kirari gare shi da kuma girmama shi kafin me kafin neman shirya kafin roƙon sai ya koya musu su fadanci su yi lallashi su yi kirari zuwa gare shi saboda ne saboda abin da za su roƙa shi ne mafi girman abin da duk ɗan adam yake nema samunsa kuma shi ne mafi ɗaukakar duk wata baiwa da mutum yake so ya samu to allah saboda yana samu sai ya koya mana kafin mu nemi wannan abin da yake mai girma mai daraja shi ne shirya sai to koya mana yadda za mu yadda za mu girmama shi ma'ainihin lallashi gare shi mai fadanci a gare shi subhanahu wa ta'ala sun ma zaka wa taho wa sannan ya ambaci bautarsu da kaɗaita su kaɗaita wasu yace fa hatani wasilatani ila matlubihim waɗannan abubuwa guda biyu hanyoyi ne zuwa samun abin da suke nema توصل وتوصل إليه بأسمائه وأصفاته وتوصل إليه بعبوديته tsananta zuwa gare shi da sunayensa da kuma tsofinsa da kuma tsananta zuwa gare shi da bautarsa ya ce wa hatami wasiyata ne waɗannan tsanuka guda biyu la ya kado yuraddu ma'ahumar du'a ba a mai da addu'a tare da su mutum ya tsananta da sunayen Allah da sofinsa ya tsananta da bautar Allah to wannan abu ne da in yi roƙi Allah to ba za a dawo masa da abin da ya roƙa wayo a yi damar wasilata ne mazkurata ne waɗannan tsamuka guda biyu da aka ambata suna ƙarfafa su fi hadisai lismil a'azam a cikin abin da ya zo a cikin hadisai guda biyu wanda suke mafiya girma اللذين رواهما ابن حبان وأن ابن حبان رويته في صحيح أتكين صحيحا والإمام أحمد والترمذي الإمام أحمد waɗannan hadisai suna ƙarfafar ne wannan abu da muka ambata a baya hadisi na ɗaya hadisu abdullahi bin buraida hadisan abdullahi ɗan buraida an abi ya karɓo daga babansa buraida قال يتي سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو من ذا الله يجر متين ينا الدعاء ويقول ينا فدا cikin addu'a yana cewa Allah inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antalla Allah la ilaha illa ant al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam ahad cewa ya ubangiji hakika ni ina roƙonka kuma na tabbatar ina mai shaidawa kai ne abin bauta allazi la ilaha illa ant wanda babu wani abin bauta sai kai al'ahad wanda yake makaɗaici asamar samad abin nufi da bukata kowa kai yake nufi mutum da aljan da tsuntsaye da ƙwaruka da kowa kowa ya shiga wani yanayi cewa zai allah allazi lam yalid wa lam yulad wanda bai haifa ba shi ma ba a haife shi ba walam yakul lahu kufuwan ahad kuma ba shi da wani wanda yake sa'ansa ne wanda suke kafada da kafada abinda zai yi zai iya to babu shi manzo Allah ya ji wannan mutum yana yana tawassuli da waɗannan ko da wannan kirari faƙala sai ce wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda numfashi na cike hannunsa laqad sa'ala Allah bismihi al'azam wannan mutum ya roki Allah da sunansa wanda yake mafi girma allazi idza du'iya bihi ajaba wannan aka roƙe shi da shi yana amsa kira wa idza su'ila bihi a'ta idan kuma aka roƙe shi da waɗannan sunaye yana ba da abin da ake nema to kinan kaga kirari ya Allah yi wa Allah kirari yi masa kirari yi masa kirari da manzo Allah ya ji shi ce kai lalle wannan ya me yace lalle wannan na rantsa don da numfashi na cikin hannunsa ya roki Allah da sunansa mafi girma wanda idan aka roke shi da shi yana amsawa idan kuma idan aka yi masa bauta da shi yana amsa aka roke shi da shi kuma yana bayarwa to kaga ashe kirarin abu ne da yake sa mutum ya samu biyan bukatar abin da ya roƙa. kamar inda Allah ya sa muka yi kirari gare shi alhamdulillahi rabbil alami sannan muka muka muka ba shi sifofi wanda suka dace da shi ar-rahmanir rahim sannan muka girmama shi muka ce maliki yawmiddin to sannan sai muka ce iyyaka na'budu kaga muka tawassuli da bautas wa iyyaka nasta'in kai kaɗai muke neman taimako to bayan mun wannan kirarin kuma sai muka ce eh dina siratal mustaqim to kaga an yi kirari an yabo an girmama, to sai aka yi kuma roƙe shi to kenan ashe ya dace ya amsa wannan roƙo kuma wannan abin da muka roƙa shine mafi girman abin da duk ɗan adam ya kamata ya roƙa sannan idan mutum ya samu wannan shine mafi kyauta mafi girma da ɗan adam zai samu ya zama yana kan hanya wacce take miƙaƙƙiya miƙewarta a nan duniya shine miƙewarta a kan siraɗi na lahira ƙala turmizi turmizi ya ce hadithun sahihun wani hadisi ne ingantacce wa haza tawassulun ila Allah bi tauhidihi yace wannan tsananta ne zuwa ga Allah da kaɗaita shi wa shahadatu da'i lahu bil wahdaniyya da shaidawar mai roƙon nasa gare shi da kaɗaita Allah wa thubuti sifatihil madlula alaiha da tabbatar da sifofinsa wacce take shiryawa a kanta abin shiryawa a kanta business sama da suna abin nufi da bukata wawa kama qala ibn abbas yace al'amarin kamar yadda abdullahi dan abbas ne yace al'alimu alladhi kamula ilmuhu shine masani wanda iliminsa ya cika alƙadir alladhi kamulat qudratuhu shine mai iko wanda ikonsa ya cika matuƙar cika wa fi riwayatin anhu a ta riwaya Abdullahi ibn Abbas yace wa huwa sayyid alladhi kamula fihi jami'u anwa'i su'dad shine shugaba wanda duk wani nau'i na shugabanci ya cika a tare da shi wa qala abu wa'il abu ila ce huwa sayyidul ladhin Udado, udadu ne shugaba wanda shugabancin sai ya kure kolwa wa qala sa'id ibn jubair sa'id ibn jubair daga cikin manyan tabi'ai yace huwa al-kamil fi jami'i sifatihi shine cikakke a baki ɗayan sifofinsa wa fa'alihi da ayyukansa wa qawlihi da ayyukansa وفي نفي التشبيه والتمثيل عنه بقوله وينفى التشبيه والتمثيل عنه كما أنكوري كمن تاوى نكتن تاوى غريش بقوله دفنسا ko kuma shi kansa ya kore wa kansa kamantawa da kwatantawa bi kaulihi da faɗinsa ya ce walam ya kulla kufuwan ahad babu wani ɗaya da yake kini ga Allah wanda yake sa'a ne na Allah abinda irin ikon da Allah yake da shi yana da shi irin sanin da Allah yake da shi yana da shi irin ganin da Allah yake da shi yana da shi babu hadi tarjamatu aqidatu ahli sunna wannan shine fassarar aqidar ahli sunna wa tawsil bil imani bidhalika da kuma tsananta da imani da wannan wa shahadatu bihi da kuma shaida da shi huwa al-ismul azim shine sunan da yake mafi girma wannan da shine ake tsananta zuwa waɗanda wasani hadisi na biyu da ya karfafa waccan ma'ana shine hadisi anas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yad'u manzon Allah ya ji mutum yana addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa ant al-mannan badi'a as-samawati wal ard ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم manzo Allah ya ji wani mutum yana cewa ya ubangiji hakika ni ina roƙonka bi anna lakal kuma lalle godiya ta tabbata gare ka la ilaha ba abun bauta da gaskiya sai kai kaga gaya masa kirari da gode masa sa'annan kuma ya tabbatar masa ne da bauta almannan kai ne mai yawan baiwa badi'us samawat kai ka kago sammai wal ardi da kasai ba gurin wani ka gani ba ka kwaikwaya zal jalal ka nemi abucin ainihin girma wal ikrami da ma ne ya hayya wanda yake rare ya yi ƙohon ya ƙoyi mai wanda yake wanzaje manzala ya ji shi yana wannan faƙala sai manzala ya ce laƙad sa'ala Allah bismihil azam lalle wannan mutum ya roƙi Allah da sunansa wanda yake mai girma ko mafi girma ba to kaga sai da yi mai ya yi kirari ya yi fadanci ga Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama shi sannan kuma ya zo da bukatunsa ya ce fa za ta wasulun ilahi bi asma'i wa sifatihi wannan tsananta ne zuwa ga Allah da sunayensa da sifofinsa wanda abin da yake ciki sunayen Allah ne da kuma sifofinsa sai ce wa qad jama'atil fatihatul fatiha ta tare wannan tsanukan guda biyu wahuma masu ne a tawassul bil hamd ta tsananta da godiya wasana'i da kirari alaihi ga ubangiji wata tamjidihi da girmama shi to duk wannan yana cikin me yana cikin fatiha wa da tsananta zuwa gare shi bi ubudiyyatihi da bautarsa wa tauhidihi da kadaita shi kaga domin domin ya ce iyyaka na'bud wa iyyaka نستعين ثم جاء سؤال أهم ثم جاء سؤال أهم الم... sannan tambayar mafi muhimmancin ababen nema ya zo wa an jahir raga'in mafi dacewar ababen wato kauna da bukata wa hiyar hidayatu wa huwar hidayatu shine shari'a ba'da wasilata ne bayan tsanukan nan guda biyu fadda'i bihi wanda ya kira da wannan abin roƙon haƙiƙun bil ijaba ya dace a amsa masa saboda me ya yi kirari ya yi girmamawa ya nuna kaɗanta Allah ya yi tawassuli da bauta ya yi tawassuli da sunayen Allah na haka shi ya cancanta abin da ya roƙa a bashi yace wa naziru haza kwatankwacin wannan du'a'un nabi addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam alladhi kana yad'u bihi idha qama yusalli bil layl wannan Allah yake addu'a da shi idan ya tsaya da daddare rawahu al-bukhari fi min hadith abbas imam ya rawaito wannan addu'a din a cikin sahihin sa daga hadisin abdullah ibn abbas wannan Allah yana cewa allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق ومحمد حق أقدي وننكراني سنيت اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت تكاغا ya nuna ba shi da komai ba shi da dabara kenan sai na Allah sannan sai ce faghfirli sai nema abin da yake nema sai ce faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu anta ilahi la ilaha illa ant kace Allah mai ubangiji laka alhamdu godiya ta tabbata gare ka anta nuru samawati wal ard kai ne hasken samai da kasai amma fi hinna da abin da yake cikinsu. su walaka alhamdu godiya ta tabbata gare ka an ta qayyumu samawati wal ard kai ne wanda yake tsaye da samai da kasai amma fi hinna da abin da yake cikinsu. su walaka alhamdu godiya ta tabbata gare ka ay alhamdu anta alhaqu kai ne gaskiya wa wa'duka alhaqu alqawlun kama gaskiya ne wa liqa'uka haqqun gamuwa da kai tabbas ne gaskiya ne والجنة حق الجنة قسكياتي والنار حق متما قسكياتي أقيتا biyu والنبيون حق النبا غسكان والساعة حق تاشن القيامة غسكان ومحمد حق محمد صلى الله عليه وسلم غسكان كيك أيكوش اللهم لك أسلمت na mika kaina baki ɗaya, da raina da jikina na bika amantu da kaine ne na imani wa alaika tawakkaltu da kaine na dogara wa ilaika anabtu zuwa gare ka ne na mai da komai nawa wa bika khasamtu da sababinka ne nake jayayya wai hakan to zuwa gare ka ne nake mika hukunci idan wani abu ya taso to ba da inda zan kai hukunci na sai zuwa gare ka abin ka yanke shi ke na ba firli kai mun gafara ma kaddamta abin da na gabatar wa ma akhartu da abin na jinkirtar wa ma asarartu da abin na koye wa ma alanta da abin na bayyana anta ilahi kai ne abin bautata ta la ilaha illa ant ba wani abin bauta da gaskiya sai kai kaga bayan kirari kuma sannan aka yi roƙo don yana mana nisan sanda za mu yi addu'a to mu godiya ga Allah mu masa kirari mu ainihin masa jinjina da fadanci sannan kuma mu roƙi abin da muke nema idan muka yi haka to mun cancanta amsa mana addu'a yace fa zakara tawassul ilaihi hamdihi wa thana'i alaihi wa bi'udu wa ta lahu sai ambaci tsananta zuwa gare shi da yi masa godiya da ya masa kirari da bauta ainihin da bautarsa sannan kuma ya roƙe shi gafara to wannan duk akwai shi a cikin suratul fatiha fatiha ta tauhid mabuɗar tauhid tashtamilu fatiha ala anwa'i tawhid thalatha fatiha nan ta tattaru a bisa nau'in tauhidi guda uku allazi ittafaqa alaihi rusul wanda manzani suka haɗu a kansa salawatullahi wasalamuhu alaihim tsiran Allah da amincinsa sai tabbata a gare su a tauhidu nau'ani tauhidi kashi biyu ne nau'in fil'ilmi wal itiqad nau'i na ɗaya a cikin sanin da kuma ƙudurcewa sanin nau'in fil ɗaya a cikin nufi da kuma nufin Allah da ainihin bauta da dukkan ayyuka baki daya wa yusamma al-awwal tauhid ilmi na farko ana kiransa tauhid ilmi wa thani a tauhid al-qasdi al-iradi na biyu tauhidin nufi da kuma irada abinda mutum yake so yayi bil الأول wal والمعرفة saboda na farko ya ɗamfara da labarika da kuma sani والثاني بالقصد والإرادة نبيكم يا أنفرد النفي نكما سم متم أمن يكي سوء رأسه وهذا الثاني أيضا نوعان وأن النبي شما كما كشبيني توحيد في الربوبية توحيد أوجن كرئت الله أتشم أيكنسا وتوحيد في الإلهية نكما كرئت الله دبوتا ainihin shi kadai fa hadhihi thalathatu anwa ce wannan ka dauke su kashi uku ne yake na akwai tauhidul qasdi al iradi tauhidul ilmi wal i'tiqad wanda shine tauhidul ilmi sannan na biyu tauhidul qasdi al iradi tauhidul qasdi al iradi shi kuma ya kasu zuwa rububiyya da kuma uluhiyya to yace wannan sune kashe-kashen tauhidi guda uku wanda zai dauke su ɗaya bayan ɗaya ne mana bayani fa amma tauhidul ilm amma tauhidi na ilmi fa madaru ala ithbati sifatil kamal wai duk kewaye kewayensa akan tabbatar da sifa ne ta cika ga Allah subhanahu wataala tabbatar masa da duk wata sifa da take ta cika ce a kore masa kuma da duk wata sifa ta tawaya wa ala nafi tashbih kuma a kore masa duk wani abu da yake za a ce wai yana kama da shi wani misali da kwatankwaci babu wata da kaɗe shi a anil uyubi ga wurin ayyuka wanda qais da toye-toye wa qaddalla ala hadha shay'an awwa guda biyu sun shirya akan wannan mujmal wa mufassal wayan awwa guda biyu akwai wanda yake a dunkule akwai kuma wanda yake me a rarrabe fa amma al amma wanda yake a dunkule fa ithbatul hamdi lahu subhana tabbatar wa Allah godiya ko halitta ka nan da ya kawo ka wannan duniya kuma ya nufe ka ka bauta masa ya ba ka ikon imani to ya isa ainihin godiya ga Allah subhanahu ta yi godiya Allah a kansa wanda shauran uwa da sun da ba za su idan yi ba na ni'imomi wanda ya ma ma'amala fasal amma wanda yake abin rabewa na zikirin sifatil ilahiyyatu wa rububiyya ambatan sifa ta bautar Allah da kuma rububiyarsa wa rahmati da rahmarsa wal mulki da mulkinsa وعلى هذه الأربعة مدار الأسماء والصفات وإنهم قلوا أنكما أكان سندك سونا يا الله دسكوفن سسكي كي ويا أنا هم آه، واتوشيني صفة الإلهية لصفة الربوبية لصفة الرحمة لصفة الملك سوني توشن دك أين هم واتو صفات الأسماء وكما أين هم واتو sunaye na Allah da kuma sifofinsa duka a kansu suke kewayo kowanne kenan in ka ɗauko shi za ga yana da alaƙa da ɗaya daga cikin waɗannan guda hudu fa amma tazammun alhamdulillah amma kunsuwar godiya bisa haka fa inna alhamda ya tazamman madhal mahmud domin godiya ya kunshi yaban abin yabo din bi sifati kamalihi da sifofinsa na cika wani jalali jalalihi da kuma sifofi na girma ma'a mahabbati tare da sansa war da da yarda gare shi wal a ilahu da kankan da kai gare shi ya kuma hamidan man da sifatul mahmud duk wanda yake musun sifofin abin yabonsa ai ba zai ba shi ba idan da kana musu cewa Allah ya sifatu da rahama ya sifatu da mulki ya sifatu da kaza to da ba za ka yi su da shi ba ba haka bai shi da su ba wala man a'rada an mahabbatihi wal khudu'i lahu haka nan wanda ya ki kuma ya gode masa ya ki ya sunkuyar da kai ya kankan da kai gare shi to kaga shi ma ba zai ba shi ba domin ya zama mai girman kai gare shi wanda yake girman kai ga abu ai ba zai yabe shi ba وكلما كانت صفات كمال المحمود أكثر كان حمده أكمل لسان صفوفهم wato cika na abin yabo ta yawaita to godiya kuma gare shi sai zama shi ne mafi cika kenan kullum ka ƙara daɗa ba wa Allah sifofi na cika kullum kuma za ka ƙara mai gode masa domin kullum jinjina masa kana ta jinjina masa kana ta to kuma ka za ka tare mu har ma ta kure ka ce kai ai wannan sai dai ai shiru kawai to idan ko babu wannan yabon fa ka gama babu wannan sifofin ba ka suka tashi da sifofin cika ga yabon ma ba zai taso a kulla ba na qasa min sifati kamalihi duk sanda ya abu ya tawaya daga cikin sifofinsa na cika na qasa min hamdihi bi hasbiha sai tawaya daga godiya ga gwargwar dukkan kutankwacin mai kutankwacin wannan tawaya hada saboda haka ne kan alhamdulillahi hamdan حمدا لا siwa godiya ga Allah ya zama godiya ce da ba mai kidan ta sai ita sai shi ba wanda ya sai kidan yi godiyar ainihin sai shi abin da ya cancanta shi sa ma ta yi banda annabi sallallahu alaihi wasallam zai wa Allah gobe alkiyama a ainihin a farfajiya alkiyama to Allah ya zai kimsa masa abin da zai gaya masu saboda ainihin shi ne san wani kalmomi ne da za a yabe shi da su wanda zai samu wanda zai gamsu da su bi kamalin sifati saboda cika sifofin sa kama wacce saboda yanta wala ya jahaza saboda haka la yusi adadu min khalqihi thana'an alayhi babu wani ɗaya a cikin halittarsa da ya isa ya kididdige yabo ga Allah tabaraka wa ta'ala limala hum sifatul kamar saboda wanda ya fitar garshen daga sifofin cika wani autul jalal da sifofi girma Allah ce la yusiha siwahu wanda ba wanda zai iya ƙididdige ta sai shi wale hada saboda haka ne zama Allah ta'ala alihatar kufa Allah ya zargi wato ababen bautar kafare wa ara ya aiwata ta bi salbi a wasafin kamali anha ta hanyar cire mata sufofin cika gare ta hmm? saboda ne saboda ba ta da cika ba ta ji ba ta gani in ka yi magana da ita ba za ta iya mai da amsa ba ita ma ba za ta yi amfana kanta ballantana ta amfani wani ka gane duk tawaya ce da wannan gwargwadon yawan tawayar gwargwadon daɗa ƙasƙancinta fa'abaha an na halata su ma'uwa la tusir ya eh, bai ta cewa ba ta ji ba ta gani ba ta takalla ba ta magana ba ta hadi ba ta shirya zuwa wani abu da take bukata inda tana son ruwa ba ta yi cewa ba ruwa ba in kuda zai hau jikinta ba ta ce kuda ya hau jikina ba ra'an kaɗe ba ko a cire min kudan nan to kaga ta wani ce wala ta ba za ta amfani kanta ba wala ta ba za ta cutar da ba za ta iya kuma cutar da wani ba ba za ta amfani kanta ba na ta amfani ba za ta iya cutar da wani ba وهذه صفة إله الجهمية وهذه وهذه صفة إله الجهمية jahamiya wannan ta ce sifar abu ubangi wato abin bautar jahamawa allazi aba bi al asnam wannan abuwa da ya aibata gumaka da su to na sarwa ila sai su kuma danganta ta zuwa ga Allah amma Allah su hmm? ba za a danganta ji zuwa gare shi ba za a danganta gani zuwa gare shi saboda wai yan adam suna da waɗannan sofin to in ka ce kuma Allah yana da su wai kamar ka suka tashi da yan adam amma kuma ai ganin na Allah ba irin na yan adam ba ne ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ومن ربك أكن أمن دسكيس فتاشر الشيء أما يقول الظالم أمن دعزان مسكي فدا والجاهدون دمع سمس سفوكم الله علوا كبيرا وككا وتتكي من جرمع يعني نيسا دعون فقال تعالى حكاية أنا خليل إبراهيم عليه السلام Allah sai faɗa yana mai ba da hikaya game da badaɗayensa Ibrahim a.s. fi mahajjatihi li abihi a tattauna da suke da babansa ce ya abace lima abudu ma la yasma'u wa la yusiru wa la yughni anka shay'a yace baba na za ka bauta abin da la ci wala ba ya gani wala yughni anka shay'a kai kuma ba zai wadatar da kai da kuma? inda za ka wa cikina yana ciwo ma'ana maganin shi ba zai iya baka mai ji gaba ma malantana kuma ya iya tema kama da wuna alaukana ilahu ibrahim ya haɗe su kawar mata ba ga ƙala ga wa da ainihin ubangiji ibrahim da bi sifa da wannan sifa ne wani mata da dacewa wai a ce irin wannan sifa da annabi ibrahim ya sifar Allah allan bawansa da shi to a ce shi ma allan ibrahim ɗin irin ta ce ai kaga sai mai da masa da ansa ko ya ce ah, wa ila ka bi zai mata ba kai ma allan naka ya haka yake ya ji ba ya gani ba ya amfana ba ya komai ba kai mutum kira ni to in ya zaka musulmi na ubangiji lakin kana a shirkihi aa billahi min al amma tare da shirkarsa shine mafi sani Allah fiye da jahmiya waɗanda suka korewa Allah masu wahu wa kazalika kufaru quraish kanu ma'a shirkihim tuce haka nan kafiran quraisha tare da shirkar su muqarrina bi sifati sani masu tabbatar da tsohon mai yi ne subhanahu barki ya tabbatar masa wa uluhi da daukar sa ala khalqi al salatas wa qala ta'ala Allah mana kake cewa taqwa qawmu Musa min ba'dihi min huliyyi min ajlan jasadan lahu qawwa ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين mutanen Musa sun riƙi min ba'di sun riƙa min ba'di a bayansa min hulim na daga abun adansu ijilan wato ɗan maraƙi jasalin wanda suka yi mutum yana da ƙara irin wato da suke iska in ta hura yana yin ƙara kamar irin na sa sai su zata kamar mai rai alam yarau annahu la yukallimu wasu ga cewa ba ya iya musu magana ba wala yadi sabila ba zai iya shirye da su wani hanya wacce take mai amfani ba litakhawu amma da aka suka rike shi abin bauta makamu zalimin da suka zama masu cutar kansu da babban haka to kaga annan Allah subhanahu wataala ya gaya musu cewa ai ba zai iya nuna musu wata hanya wacce take mai amfani da za su amfani kansu da ita don haka kuma suna bauta masa a akan tare da haka sun zama masu cutar kansu falwakar ilahul khalqi subhanahu kadhalik da a ce ubangijin halitta shi ma haka yake to lam yakun fi hadha inkarihim alayhi wa istidlalun ala al-buqnal ayati bi dhalik lam yakun fi hadha inkarun alayhi ba zai da ba za a yi musu inkari akan wannan wasu dilalar ala buqnal ayati bi dhalik ba za kuma a bata bautar gumakan da suke da wannan ba amma saboda Allah ba haka yake ba shi sa aka ɓata nasu allolin da sifofin da Allah yake da su nasu abin bautar ba shi da shi ji da gani da sani fahim kila idan aka ce fallahu ta'ala la ba da to ai Allah ma baya magana da bayansa kila sai a ce bala haka yake kan kallama ai yi musu magana nuna hannun kallama Allah min wara'i hijab akwai daga cikin su wanda Allah ya magana shi da bayan tsari minhu ila ilayhi bila wasita baki da baki ba tare da tsani ba ka Musa kamar annabi Musa aminhu man kallama Allah ala lisani rasulihi malaki akwai daga cikin su wanda Allah ya magana da shi a bisa ainihin harshen manzansa na mala'ika wa humul anbiya sune annaba wa kallama Allah sa'iran nasi ala alsinati rusulihi Allah ya magana da shauran mutane a bisa harshen manzansa فأنزل الله عليهم كلامه ألا سيسوك مسد الجنس الذي بلغه بلغته رسوله عنه وند مزاننسا سكا إسرع من الجنس وكاكما الله يمغنس أما آيان سنمكي كانت magana da yake da ku kaza ku bar kaza kaga Allah ne yake magana da mu amma ta hanyar me ta hanyar manzaninsa da ya aiko da waɗannan littattafai amma wa'ancan gumaka gumaka ne suka taɓa gaya wa masu bautarsu suka ce ku gaya wa mutane shi kaza mai amfani su bar kaza mara amfani ba? wa qalu suka ce da su hada ta alladhi takallama bihi wannan shi ne zancen Allah wanda ya magana da shi Ba wa na bi tablighi ilaikum su manzannin suka ce to Allah kuma ya umarci mu isan muku da shi wa minahuna qala salaf daga nan ne magabata suka ce man من أنكر كون الله متكلما فقد أنكر رسالة الرسل كلهم wanda ya musun kasancewa Allah mai magana ne to ya yi musun manzancin manzanni baki ɗaya. domin duk manzanni shi ya aiko su cewa ku ce da mutane kaza kuma suka zo suka ce da mutane kaza wani abin da suka ce ku magana Allah ce lan hakika ta tabligu kalami domin hakikanin abin da suka isar na isar da magana su ce allazi ta kallama bi wanda ya magana da shi ila ibadi zuwa bayansa fa idan tafa kalamuhu in tafata risala idan aka kore manzon maganarsa to manzanci ma kuma ya kori kenan domin maganarsa ita ce abin da aiko manzanni da ita قال تعالى Allah maɗaukake faɗa fi surati ta'a an samiri fa akhraja lahum ajlan jasadan lahu wa وقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي abin da ya gaya musu kenan hmm? faƙalu haza ilahukum wa ilahu musa fanasi allah ya ce afala ya rauna allah ya riji ilaihim ƙaula ba sa ganin in sun yi masa magana baya iya mai da amsa wala yamliku lahum darran wala naf'a bai mallaki iya cutar da su ba ko bai mallaki iya amfanar da su ba ba ya iya cutar da su idan ba su masa bauta ba kuma ba zai iya amfanar da su ba idan sun masa ya ba su wani tagomashi ko wani alheri za su bai yi musu komai ba na kaga amma ubangijinmu baki daya ya yi magana da mu idan an mun tambayi wani abu ma ta hanyar manzansa sai aya ta zo ta sauko ta ba mu amsa kaga kenan Allah shi yayi magana da ku ورجع القول ورجع القول هو التكلم والتقليم magana shine magana da kuma magantar da wani وقال تعالى Allah mun yace وضرب الله مثلا الرجلين Allah ya saba misalin mutane guda biyu ahaduhuma abkam ɗayan ainihin wato wato bebe ne la yaqdiru ala shi ba da ikon bayyana komai ba huwa kallon alamula ya dogara da mai yi masa bauta ɗin mai yi masa bautan kuma shine shine jagoransa in yana so a matsar da shi daga nan sai dai mai masa bautan ya matsar da shi shi ba zai iya matsar da kansa أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم da za ka daidaita su da wanda yake umarni da adalci kuma yana kan hanya wacce take mai kakkiya wanda a karatun da ya gabata an yi dogon karatu an yi dogon karatu akan wannan aya faja'ala al-kalam mujiban li butlan ilahiyya sai sanya kore magana mai wajen bacin bauta in dai ba za ba magana to kenan ba bauta ke wa hadha amrun ma'lum bil fiqh wannan abu ne da aka san shi a halitta ba ko da ba dalili wal aqulu salima da hankula lafiyayyu wanda ba hankulan da suke rikitattu ba wal kutubi samawiya da littattafai na sama anna an qad ko anna da sifatil kamali la yakunu ila lalle wanda ya rasa sifofi na cika to bai cancanta ya zama a mota wanda ba zai iya ji ba baya ji baya gani to kaga ya cancanta kuma ainihin ya zama shine abin mota ولا بد من هو بيتنتهي هذا المشين بيتفي على الأمر ولا ربنا يوم بيتالي تمشين بحالته بل هو مزموم زي ما الله منزل جي من أو أيضا تانيك اسم طويين درجة نكون ليس له الحمد كما بيتنتهي ما أقول بس لكن الأولى بعد الدنيا ولا في الآخرة بل أن تنفع عليها وإنما الحمد في الأولى والآخرة وديتنا الدنيا والآخرة لمن له صفات الكمال wanda yake da sifofi ne na cika shi ne Allah ta baraka wa ta'ala wa nu'utul jalal da sifofi na isa allati li ajliha istahaqqa alhamd wanda saboda ita ne ya cancanci a gode masa idan me shi ma me ba kansa ba zai ba ba wani hada saboda haka ne san samma salafu kutubahu allati sunnafuha fi sunna suka ambaci littafan su suka wallafa ta a cikin sunna wa ithbati sifatir rabb da kuma tabbatar da sifofin ubangiji wa ruwi da sa ala kharija da sahalarta sa wa kalami da zantan sa wa takalimi da zantan wasa sai suka kira wata da suna tauhid da sunan tauhid duk waɗannan littafai wanda suka shafi tabbatar da waɗannan sifofi na Allah na cika to shi na aka kira su da tauhid saboda me suna kaɗai suna ta Allah da bauta da kuma cewa shi ne kaɗaita da ayyuka na cikin halittarsa lana na fara zai ko kai da kufur bi karu lissani domin kore wannan masu hobi da in inkarinsu da kafurcewa da su in kari ne ga wanda ya yi su wa jahadun da kuma musulmi gare shi wa inna ma tauhiduhu a hakika nan dai tauhidu ithbatu sifati kamali tabbatar da sifar watan wa tanzihi tsarkakewa sa'anar tashiri ga wurin kamantawa والنقائص بتوعه فجعل المعطلة فجعل المعطلة جهد الصفات وتعطيل الثاني عنها توحيدا وتا معطلة وسكوني صفهم الله سيسك سني مسلم صفهم دباتا وندي اين باتا وندي كيمي عن هذا برمت سكوني بس إتا سكوني شيشي كون شيني توحيدي ce Allah Allah ya tabbatar kansa yana damu sai su kore masa ya za a ce yana damu domin hannu ai dan adam da za a ce yana damu to kaga wannan kenan sun musun wannan sifofi ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma sun kore ta gare shi a wannan korewa kuma suke ganin cewa ai korewa kuma ita ce tauhidi wa tanzihi an tashbih da tsarkake shi gabarin kamanta wanda qa'is mutawai وجعل المعطلة جاد الصفات وتعطيل الثاني عنها توحيدا وجعلوا إثباتها لله تشبيها كما سكسن يتبتر بإيتك على شيء ما يكمل تاشي wata jisiman da sa cewa yana da jiki wata rikibar da wa'awa kuma yanayin adam suke da shi musamman baɗila bai su milha sai suka ambaci yake ɓarna da sunan abinda yake na gaskiya ta rigiban idan kwaɗaitarwa a cikinsa wa zakhrufan da kuma ƙah yunfiquna mu bihi wanda za su ciyar da shi da shi wa samu haqa bismi ba sai suka ambaci gaskiya da sunan abin da ke barna tanfiran don korewa an gabarinsa su kore gaskiya والناس أكثرهم ليس لهم نقاد النقد والناس أكثرهم ليس لهم نقد النقاد wato mutane mafi yawansu ba su da mai bin diddigin masu bin diddigi idan aka faɗa abu to sai kuma su tsaya haka ba tare da bincike ba man ya hadi lafa huwa al-muhtad yi man yudlil falan tajid huwa liyan murshida wal mahmud la yuqdamu ala al-adam wasu sukut albattata wanda yake abin yabo ba za a yabe shi a ce ba kuma inda bai yi abin yabo ba ya za a yabe shi to kaga ashe ubangiji yayi abin da shi sa aka yi shi illa idza ka salma uyumin wa naqas sai ya zama sun sincewar aibuka ne da tawaya ta talammana isbati abdaliya ita kuma nan tana kunsar tabbatar da kishinta min al-kamalati thubutiya Da daga ainihin cika wanda suke ababen tabbatarwa wa illa idan ba haka ba fasalbul mahab abin da yake an zare shi san zarewa la hadafi ba godiya a cikin cikinsa wala haba babu yabo wala kamala ainihin zai zama kuma babu cika duk wannan yana bayani ne akan wato cewa Allah subhanahu wata'ala yana da waɗancan sufofi kuma waɗancan sifofi, sufofi ne na cika kuma saboda su ne ya cancanci a yi masa godiya ya cancanci kuma a bauta masa yana daga cikin sifar zance wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi zance da annabawansa ya yi zance da ainihin shauran mutane ta hanyar manzaninsa wanda ya nuna cewa shi cikakke ne amma kaga an sifaita gumaka saboda su tawayoyi ne cewa ba sa iya magana ba sa iya gane wani abu ba sa iya sun dogara wanda suke musu mutane su ne suke gatansu suke iya biya musu bukatansu in suna son a share musu wani abu sai dai masu bauta su yi musu in suna son su kare ka a kare su daga wani abu sai dai masu bauta su kare su sabanin Allah tabaraka wa ta'ala da baya bukatuwa zuwa duk waɗannan abubuwa wa kazalika hamduhu li nafsi ala adam ittikhazil walad haka nan godiya ga kansa da Allah ya yi kansa da kansa a bisa cewa shi bai riki ɗa ba al-mutadammana bi kamali samadiyyati wanda yake ya kunshi cikar cewa shi yake da bukata ba shi da mahaifi ballantana ainihin ya bukatu zuwa gare shi yana yaro shi zai masa gata shi zai kula da shi eh, har ya girma in ya girma kuma ba shi da ɗabalantana in ya girma yana bukatar mataimaki mai agaji duk babu wata abidu kulle shay'in lahu da motar da komai gare shi واتخاذ الولد ينافي ذلك ركن آية كل الدمنا كما قال تعالى كم من في وفكيتي قال اتخذ الله ولدا سكت على يا رجل سبحانه الله ركيا تبتو أمودي ناش إن الله سرقا ولا بنيم شيء ولا شيء له في السماوات ما في الأرض دك هل تسمير قصف الناس تكون مزيد ولد وحمل نفسه على عدم الشريك Allah ya yaba kansa amsa cewa shi ba shi da abokin tarayya almutadammin tafarrudihi bir rububiyya wanda wannan ya kunshi ne kadaitarsa da da cewa shi ne yake da halitta wal ilahiyya kuma shi ya cancanta wata masa wa tawahhuduhu bi sifatil kamal kadaitarsa da sifofin cika Allah ce la yusafu biha ghayru wanda ba a sifaita wani da shi sai shi wa yakunu sharikan lahu balantana ya zama abokin tarayya gare shi فلو عدمها لكان كل موجود أكمل منه da zai rasa ta da duk wani abin sama sai zama shi ne mafi cika da shi la'anna al-mawjud akmal min al-ma'dum don wanda yake an samar da shi shi ne mafi cika akan wanda ba a samar da shi wale haza saboda haka ne la ya'budu nafsahu subhanahu bi adami shi ma ba zai yi waninsa ba la ya'budu nafsahu subhanahu bi adami ba zai yi kansa ba haka kawai illa idza kana mutadamminan li subuti kamal sai dan yabon kan nasa ya zama ya tabbu ya kunshi tabbatuwar kamala da cika kama hamada nafsahu bi kaunihi la yamut kamar yadda ya yambi kansa da kasancewa su baya mutuwa da tazamunihi kamali hayati dan ya kunshi cikar rayuwarsa wa hamada nafsahu bi kaunihi la ta'khudhu sinatu ya yabi kansa da cewa gengedi baya kama shi wala namun ballantana bacci ya tazammuna zalika kalu kamali qayyumi mati qayyu ce saboda wannan ya kunshi cikar ainihin wato tsayawarsa da wanzuwarsa wa hamada nafsa bi annahu la ya'zubu wani ilmihi mithqalu dharra ya yabi kansa cewa da daidai kwayar zarra ba sa kuma cewa sanin Allah fil ardi a kasa wala fi sama ko a cikin sama wala asghar min zalika ko kasa da haka wala akbar ko girma da haka likamala ilmihi wa ihaqati saboda cikar sanarsa da kewayensa wa hamdu nafsi da godiya ga kansa bi annahu ya zalunta kowa duka ma adalcinsa da kyautayinsa to hamdu nafsi da godiya kansa bi ganne ba ta raskarsa duka da saboda cikar girmansa la ba za a gan shi ba kuma ba za a riske shi za a riski ganin nasa kama annahu ya'lam wa la yuhatu bihi ilman kama annahu yu'lam wa la yuhatu bihi ilman za a san shi amma ba za a kewaye da sanin sa ba mujarradu nafi ru'ya mujarradun korewar gani laysa bi wannan ba cika ba la anna al'adama la yura eh, saboda wanda yake babu shi ai ba za a gan shi ba وليس في كون الشيء لا يرى كمال البتة wato babu a cikin kasancewa ba cewa ba a ganinsa to wannan babu cika ta baki daya wa inna ma kamalu fi kauni la yuhatu bihi ru'yata amma cikar tana cikin cewa ba za a iya kewaya da shi a gani ba amma a ce ba za a ganshi ba kwata kwata to wannan ba cika ba amma ba za a kewaye da shi ba a gani a ce za ka iya faɗar ga sifas ga yadda yake na gan shi kaza kaza ne baki kayi waye wala idraka ba za a iya riskar kuma ganin nasa la ce saboda girman sa fi nafsi a cikin ransa wata ta'alihi da kuma daukaka sa la idraki makhluqi law akan halitta cewa za su iya riskar ganin nasa ubangiji ya daukaka akan wa hawa kazalika hamada nafsu bi adamil ghafla ubangiji ya yi kansa da rashin rafkanwa wa nisyani da mantuwa kamar ilimi saboda cikar sa da su ba wani abu da yake buya masa وكل سلب في القرآن نعم حمد وكل صمد للقرآن حمدا فكل سلب في القرآن حمد الله به نفسه ولمتضادته لثبوت ضده ولمرادته لثبوت ضده wato dukkan wani korewa a cikin alkur'ani da Allah ya yabi kansa da shi to kuma bare saboda kuma akwai a cikin kishiyarsa saboda tabbatar da kishiyar tasa a cikin kishiyarsa kuma akwai tabbatarwar kishiyar abin da ya kore kansa to ya tabbatar da kishiyarsa ke abin da kuma ya yabi kansa duk korewar da ya yi wa kansa a alkur'ani to kuma wannan yabo ne wani ta zama ne kama ne saboda ya kunshi kuma cikar tabbatar da kishiyarsa na'am wa alimta anna haqiqatul hamdi tabi'atan li thubuti awsafil kamal da wannan zaka san cewa haƙiƙanin godiya wato mai bi ce ga tabbatar ga tabbatuwar sifofin cika wannan nafiha nafin lihamdihi kore ta kuma korewa ne ga godiyarsa wa nafi alhamdi kore godiya kuma mulstazimin li subuti diddihi wannan ya lazimta tabbatuwar kishiyar godiya to Allah kuma subhanahu wataala ai ya cancanta a gode masa to cancantar godewarsa alama ne ta cika alama ce ta cikarsa subhanahu wa ta'ala duk wani ya zama da wannan na yi tabbata mana da suka cika ga Allah baraka wa ta'ala da korewar kishiyoyinsu a gare shi a duk inda ya korewa kansa wata kishi ya tattawaya to a daidai gurin kuma ya tabbata wa kansa da sifa wacce take ta cika Allah subhanahu wa ta'ala ya gane da mu صلى الله وسلم وبارك على نبينا